Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin taskar masoya inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna gidanmu. Inda sa kwana biyu ta ɗauka tana fushi da Imran kan hana ta zuwa gidan Abba shi kuwa bai ma san tana yi ba in ma fushi ne ta yi ta gama shi bai ma nuna ya gane hakan ba ballantana ta saka ran zai rallashe ta. Kwana biyun ko magana ba ta yi mai ba daga gaisuwa shi kenan kuma ba ta je makaranta ba ba su da jarrabawa daman guda biyu ya rage musu gama abin ma nata sai ya koma ba su dariya ko falo ta fito da daddare da ta gan shi zaune yana aiki sai ta wani ɗauke kanta ta zauna can nesa tana taɓa wayarta ko tana karatu duk yana lura da ita bai kuma taɓa nuna mata ya ma fahimce ta ba Bata san wani abu ba, shi ko ba su yi magana ba ganinta kawai da tabbacin ita ɗin matarsa ce wani sinadari ne na farin ciki da samun salama da sukuni a rayuwarsa. Da ta gaji ne da kanta ta haƙura sanin ba zai taɓa sauya magana ba, ballantana ya imu da bai san ka ɓata mai rai ya baka haƙuri ko ya lallashe ka ba. Imran bai taɓa jin labarin soyayyar Sagir da Hafsa da ta kallil da ta Munaru ba, shi ya ɗauka da aka gama jiki sun kama kansu da rawar jikin da suka dinka yi kan yaran sai ranar ya ji intisar na magana da hafsa ta waya suna zancen mamaki ya gama kama shi a ransa yana tunanin me ke damun sagir da kalil ne banda tsafar jama kai raini ina su ina waɗannan yaran yana zaune ne saman kujera sanye da wani karamin turikwata wando da karamar riga mai gajeren hannu laptop ɗinsa ne a gabansa yana wani aiki da gobe manaja ɗin branch in gyaɗi-gyaɗi zai karɓa ita duk azatanta yana aikinsa baya jinta bata sani ba duka motsinta a idansa ne sai dai yana komai da taku ne kuma yana da karfin ji kamar maciji daga cikin wayar ma yana jin abin da hafsa take faɗi har suka gama waya bai yi magana ba intisar complex take sha bata yi girki ba gogon bai damu ba da ya dawo ti kadai ya sha cikinsa ya cika sai da suka gama kana ya ɗago yana kallon intisar da ke sanye cikin wata riga mai taushi ta shan iska sai dai tana da ɗan kauri kaɗan ba ta da dogon hannu kan ta hula ce ta zamani Ƙafarta ɗaya kan ɗaya ta ɗora tana shan complex ɗinta suna haɗa ido ta tura mai baki har da murgudawa ido ya ware yana faɗin ni kike harara har da murguɗa min baki duka ni kaɗai cikin tabara ta ce ni fa ba da kai nake ba yana sosa gemunsa ya sa yace mm, kin raina ni to ba da ni kike ba da wa kike akwai wani a gidan nan ne bayan ni da ke ya faɗa yana tsare ta da kaifaffin idanuwansa ba za ta jure ba ya sa ta kau da kai ba ta yi magana ba sai can ta ce to ba kai ba ne sai ka zo ka zauna ko fa hira ba ka min ni in na yi magana ka ce zan dame ka da hayaniya Imran na ci gaba da aikin sa ce, yes ko ba aikin nake yi ba in na biye miki za ki hana ni aiki na ne jin haka yasa bata ƙara magana ba ta ci gaba da shan abin da ke hannunta shi ma haka sai can ya ce wai waɗanne yara ne sagir da khalil ke soyayya da su ya faɗa yana ci gaba da aikinsa bai ɗago ba in ta ji hira ai sai ta gyara zama tana faɗin sagir yana son hafsa shi kuma khalil munari dan allah ba su dace ba munari ta ce min ya ce sun iyayensa za su zo a yi magana haka ma sagir cikin ƙarin mamaki ya ɗago yana faɗin wace ce hafsa in ta ce la hafsa autan mai mana wacce ke karatu a nan dutse tana zaune tare da ya sa'id kai ya gyada yana faɗin su yaran nan suke so yaran da yaushe aka gama share musu majina Isra ta rike baki tana faɗin munarin da Hafsa ne yara ya imu a karkace ce eh in ba yara bane manya ne Isra ta ce tab Edmund ina ne fa ni ma kenan yarinya ce imran ya ɗage gira yana faɗin to ai ke ma duka kina layin yarinya ce baki san abin da kike yi ba ya faɗa kai tsaye in ta nike tsaye har tana neman ture ɗin da ke hannunta kan santa kafet ɗin da ke gabansa ta dankwar da shi tana faɗin ni ce ma yarinya ni ce ban san abin da nake yi ba ta faɗa kamar za ta yi kuka imran ya haɗe rai yana ƙoƙarin danne dariyarsa ya ce e mana ai sai intisar ta fara buga kafa tana tsallen shagwaba da kukan ƙarya tana faɗi ni wallahi ba yarinya bace babba ce tun da na yi aure murmushi yayi yana ƙoƙarin ɓoye dariyarsa yana kallanta ya ce ai wannan aikin ma da kike yi na yaran ne kuma kin ce ke babba ce tun da kin yi aure ko kai da gyaɗa mai tana jan hanci kamar mai kukan gaske kansa yake shafawa yana faɗin aifa ga babba nan sannu babba yake faɗa yana dariya in tasar an samu waje kawai sai ta koma ta zauna dirshan saman kafin ta saka kuka baki ya saki yana kallon ta kafin ya gimtse fuska yana faɗin lalle ma yarinyar nan duka kike so tsayawa ta yi da kukan tana kallon sa tana faɗin duka kai ya gyaɗa mata yana faɗin e mana nan fa ba umma da dadi ba ne wallahi kika dame ni zane miki jiki zan yi ai bai gama magana ba ta miƙe da sauri ta ɗauki wayarta da mok ɗin take shan complex sumsum ta shige kicin bata dade ba ta fito ko good night din ma bata ce mai ba ta shige ɗakin ta dariya yayi yana faɗin beta domin bai shirya ma rigimar ta ba a wannan lokacin ita bata san tana jagula mai lissafi bane shi yasa take ƙara yin wasu abubuwa abin na ransa bai manta ba washe gari da ya fita aiki bayan sun tashi lant ya kira sagir yana ce mai yanzu ban da abar raini da zubar da girma ina su ina soyayya da yaran da ko hankalin kansu ba su gama mallaka ba ga mata nan manya masu hankali a cikin gari sai su yarda kuna biye ma yara sagir ya yi dariya kafin ya ce eh sun ji shi ba yarinya ya aura ba sanda yake matsale murya imran ya rike baki yana dariya ya ce sangiru ka zama ɗan iska in ƙara uwar me sagir na dariya ya ce ko ma me ka sani in kuma kana son na faɗa ne to imran ya ce ba sai ka faɗa ba kada ka sa kunne na ya toshe sagir allah ya shirye ka ka zama ɗan iska har ka san abin da miji da mata suke gaba ɗayansu dariya suka yi sagir ya ce ba mu sani ba sai kai tunda da kaya aure imran ya ce kai da allah ni fa ba na son raini ka gani nan ko zan amshaƙi na umarni zan bada kawai Allah ya kyauta in zauna ina wani rage murya kamar wani sakarai sagir ya ce mm, lokaci na zuwa lokacin da zaka gane karuwa ba yar iska ba ce imran ya ce wallahi yar iska ce sagir ya ce a'a sana'arta ta take yi kada ka ce haka gaba ɗayan su dariya suka yi daga ƙarshe imi ya ce wallahi su nemi mai musu best friend Allah ya kyauta ya je cikin yara yana buɗe baki da girmansa da komai sagir ya ce ba komai sun ji gari da yawa maye ai baya cin kansa ai ya zama babban yaya haka ya kira Khalil yana gaya mai shi ma cewa yayi ai karamar yarinyar ya aura daga wajensa suka koya shi yasa haka shi ma ya ce mai ba zai je cikin yara yana magana ba in sun nemi manyan mata shi kenan yana tausaya musu ga kayan raini ga ɗawainiya maimakon ta kula da kai kai ne zaka koma kana kula da ita dukkansu suka ce mai sun ji kuma sun gani sun gode da shawara ji ya zama dole yadda dai ba dole ba ce khalil sai da ya ba ma munar labari ba ta yi mamaki ba sanin halin ya imu ta ce ai ita kanta intisar wahalarsa take sha kafin ta samu lagonsa sai ta yi kamar tana yi irin su kana yi ne kamar ba ka yi ba irin mazan da suke laushi ba ne lokaci ɗaya amma zai yi laushin in tafiya ta tafiya in ji kales gida imran ya barta in lokaci ya yi za ta kulle gida ta hau a daidaita ta tafi makaranta ba ta tambaye shi ba zuwa gidan abba sai da ya tafi wajen aiki ta kira shi bai ɗauka ba sai ta tura mai sako dan Allah ya barta ta bi munari zuwa gidan abba da ya gani sai ya share ta aiki yayi mai yawa sai da ta ƙara kiransa sannan magana ta dawo mai sako ya tura mata ba na ce kada ki ƙara zuwa ba to ki tafi ɗin haka ya tura mata ita kuma tana ganin haka sai ta zata ya barta ne suna gama jarrabawa ta ce za ta bi munar zuwa gida munar ta ce ya imin ya barta ne saboda ai a gaban su abba ya ce kada su ƙara zuwa har imran din ya yi fushi daman haka abba yake so su ɗauke ƙafa na kwana biyu su zauna a gidansu su ƙara fahimtar juna sai insa ta ce eh ya barta munar ba ta ƙara magana ba suka tafi abba baya nan yana cikin makaranta sai da ya dawo ya ganta da yi magana ta ce imi ya ce ta zo in ya taso aiki zai zo ya ɗauke ta abba yi mamaki ya fasan halin imo amma dai bai ce komai ba har bayan isha shiru ba imran ba dalilinsa kuma a ƙa'idarsa, yana tashi aiki hudu zuwa biyar na yamma in ya tsaya wani abin ne kafin maGarba ya iso amma yau shiru intisar ta ta kiransa bai ɗauka ba sai ta ya raina fata Mun ta kalle ta tana faɗin wai daman bai barki ba kika taho ko intisa nan ta fito da wayarta tana duba test ɗin da ya yi mata ta nuna ma munari tana faɗin shi fa yace na je kalli ma ki gani munari ta karɓa ta karanta cikin mamaki ta kalli intisa tana faɗin um ni ban ma san me zan ce miki ba kalli fa abin da yace ki je ɗin, shi ne kuma kika je ɗin. Allah ne kaɗai ya san yadda kika ɓata mai rai ƙila dan ma ke ne da yau wani ne ko wata da ya raina kansa intisar idan ta raina fata ta yi shiru ta kasa magana Muna na kallanta sai ta bata tausayi ya yi muna wahalar da intsa ta rasa ta yadda za ta gaya mata ta gane komai ita ma ta ɗauki hanyar ramawa ba ta karance-karance ba ta damu da social media ba ballantana ta san wasu abubuwa gata kadai ta sani ita tana karance-karancen littafin hausa da na turanci tana kuma ma'amala da social media ta fi intisar budewar ido sosai kuma ta fita shiga mutane ganin ta damu ya sa munari ta je ta faɗa ma abba yadda aka yi abba bai ce komai ba daman ya san za a rina ya Yusuf na gefe yana faɗin shi ya ma yi auren har yau bai yi hankali ba abba ya ɗaga waya ya kira shi bai ɗaga kiran ba sai da ta katse kana ya kira daga baya abba bai ma tsaya amsa gaisuwarsa ba ya fara faɗin kana ina Imran ya cakuɗa fuska yana tsaye a falon gidansa roban ruwa hannunsa guda ɗayan kuma yana rike da waya ya ce ina gida abba abba ya ce ka manta da matarka ne ka wuce gida ba ka zo ka ɗauke ta ba imar na ce kafar da ya kawo ta sai ya maido ta abba ni ai ban aiko ta ba abba ya ce ni kake faɗa ma haka imran wato kafar ta ta maido ta ko na gode imran ya ɗan buɗe ido yana faɗin abba kada ka ɗauki maganar nan da zafi ba da kai nake ba ni ban ce ta zo ba ta raina ni ne dole ne sai abin da take so zan yi a koda yaushe na ce mata kada ta je bata ji magana ta ba ta tafi ta iya gaban kanta sai ta dawo da kanta abba ya ce ka yi mata a hankali yarinya ce ran imran ya kara ɓaci ya ce in ita yarinya ce sai ni kuma shi kenan na lalace a kanta me yasa ba ta jin magana ne abba ya ce ka yi haƙuri ka zo ka ɗauke ta yaushe za ta riƙa fahimtar ka kana mata magana gatsi gatsanka kwata-kwata kai Imran ba ka laushi. Imran ya ce abba na yi laushi saboda ita bata samu complete Imran ba har ta samu kuma na riga na rantse ni ba zan zo na ɗauke ta ba kuma bata isa ta saka ni ka fara ba abba ya buɗe baki kafin ya ce har ni ma ko cikin takuda fuska ya ce ni fa abba ban ce kai ba abba ya gyaɗa kai yana faɗin ka dinka dai haƙuri kai babba ne ka girme ta ka rika tunawa ita yarinya ce akwai ƙuruciya tare da ita Imi ya haɗe rai a ransa yana faɗin wato ya kwantar da kai ya zama sakare Allah ya tsare shi. Abba ya ce Yusuf zai kawo ta zan mata faɗa kada ka mata wannan hargagin naka na san halinka. Imran oke kawai ya ce ya katse kiran ransa na ɓaci ƙoƙarin ma daidaita kansa yake in ya ce abu baya so ana damunsa a kai. Abba fa da kansa ya ce kada su dawo mai gida nan kusa. shi mutum ne da ke daraja kalaman mutane masu daraja a wajensa musamman abba shi ba ma da wata manufa ya ce mata kada ta je ba ya bari ne sai abba ya neme su da kansu su ma su rama bacin ransa ɗaya ɗaya da ya dawo bai ganta ba wato keje kiɗin ta je ɗin ta ga abin da zai faru abba faɗa ya yi ma intisar sosai ta yi na raina rai kana abba ya umarci ya yusuf da ya maida ta gida ta ce munar ta zo ta raka ta munar ce allah ya tsare ta ta raka ta ya yi mu ya hada da ita tana ma roƙanta kada ma a bayaninta ta kira sunanta intisar da ta san yau sai ta sani da faɗa ya yusuf ya ɗauke ta ya kai ta gidan ya kulle gidan sai da ya fito ya kira shi a waya kana ya fito ya buɗe mata bai shigo da motar ba daga nan ya yi musu sallama ya juya imrana yana wani cin magani a ransa ya ce eh, intisar ta zama nama kenan shi ya tsaya rufe gidan ita kuma ta yi sadaf sadaf ta shige cikin gidan tana kokarin shiga ɗakin ta ya shigo falon cikin takiyarsa ya ce zo nan tak ta tsaya gabanta na faduwa bata iya dagowa ba kanta na ƙasa tana wasa da adam gyalan da ke jikinta daga sama har ƙasa ya kalle ta kafin ya ce sagir bai baki sako ba kai ta girgiza mai cikin cakuɗa fuska ya danna masa girgira bugu ɗaya a na biyu ya ɗaga yana faɗin ango ka sha ƙamshi imran ya yi tsaki yana faɗin malam ina aikin da na baka sagir ya ce wani aiki kuma da daddaren nan imran ya ce hijabin da na baka kuɗi a ɗinka maryam sagir ya ce auna manta ka san ba ni ke yi ba kasuwa na kai wajen wani abokina yana ɗinka su bari goben zan taɓo shi na ji ko ya gama hala ba ka son tana saka mayafi ne ban ga laifinka ba kada maza su kalle ma yar bebinka imran tsaki ya ja ya datse kiran ya bar sa da dariya in na gefe tana sauraron sa zama yayi saman kujera ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya yana sanye da riga da wando fari da baki kallanta yake yana kokarin daidaita kansa cikin kaushin sa yace yaushe kika fara raina ni da har zan ce ki yi abu ki sai abin da kika ga dama zaki yaushe muka fara wannan da ke ya faɗa cikin tsawa da ɗaga murya in tsar da tuni idan ta yi ko da hawaye ta ce kai fa ka ce na je cikin hararar ta ya ce yaushe na ce ki je cewa na ki je din shine kuma saboda tsabar kin raina ni sai kika je din ko in tsar na so sa idanta ta ce na ji to ka ce na je kuma ransa ne ya ƙara ɓaci ya daka mata tsawa yana faɗin shot off. in kika ƙara magana kika karzuka ni zan tashi nayi ƙasa ƙasa da ke a nan wajen jin haka yasa ta toshe bakinta da mayafinta tana hawaye ba ta son yin faɗa a rayuwarta cikin fushi yace ba na so ba na so ina magana kina magana raini ne ke baki san gatse ba ne da zaki kwashi ƙafafu ki tafi kina biye ma wannan yarinyar ko ɗaya kuke da ita ke fa mata aure ce nan ne gidanki ita ma can ne gidansu amma ba ki da aiki sai biye mata sai an yi magana ki ce munari munari kaza ya faɗa cikin tsawa ai sai insa ta saki kukanta cikin kukanta ce ni ban sani ba wallahi ban san ga min ba kana ta mun faɗa ni ba na son faɗa take faɗa kafin ta shige ɗaki da gudu tana kuka baki ya saki yana kallonta wato ita ba ta son faɗa to ya barta ta ci gaba da iskanci kenan bai mata faɗa ba ɗaya daga cikin illa auren yara kenan yanzu in babba ce ta yaya zaka zauna ma kana magana ai ta san abin da ya dace da ita soyayya ba ta yi mai adalci ba da ta saka ya faɗa soyayyar yarinya karama da take nema ta sauya shi daga Imran ɗinsa zuwa wani Imran ɗin na daban yana jinta tana kuka yayi banza da ita in ya rika yi masa haka ba wata rana da maganar su za ta rika ja bai hana in an yi ba daidai ba ya magantu soyayya ta cika zakazanta a lokacin in komai ya dawo daidai sai a tuna yana aiki bisa laptop ɗinsa ya ji har tana jiniyar kuka kamar wata karamar yarinya da sauri ya miƙe ransa na ɓaci ya shiga ɗakin a fusace kan gado ya ganta tana kukan kamar ya dake ta cikin fusata ya ce na dake ki ne kukan daɗi kike kin san Allah in baki min shiru a nan wajen ba na tako inda kike sai na yi kwalla da ke na gani kukan jini zaki yanzu ko na hawaye aikin haka ya sa ka ji intin dadi tsit ta san zai aikata kwafa yayi ya fice daga ɗakin ta raka shi da harara dama kukan taɓara ne a fili take koma ya lallashe ni ina kuka ta faɗa tana tura baki ranar bai ƙara ganin ta ba da safe ma har ya fita bata fito ba a ransa ya ce in na neme ta za ta raina ni ne gwara na ƙyale ta ai ita ce ta min laifi da wannan tunanin ya fice bai daɗe a ofis ba da yake asabar ne wani aiki ma ya karasa daga nan shagon sagir ya je suka sha hira bai bar sagir ya yi sallama ba sai da suka je suka karɓo ɗinkin hijaban intisar matar malam imuci yadi hudu hudu ne har yana jan ƙasa mama ta yi ɗan wake ya shiga har ciki suka gaisa suka ci ɗan wake shi da sagir yana ganin gidansu ya so kamar ya shiga sai kuma ya fasa kada inti ta ji ta ce ita ya hana ta shi yasa ya fasa shiga amma sun haɗu da su abba a masallaci ya yusuf na ta yi mai tsiyan mai yaji ya daka barkono iman abba bai ce komai ba ya ƙara haɗe rai kamar an aiko mai da saƙo mara daɗi a unguwa ya yi sallar isha kafin ya koma gida In ta na cikin ɗaki bata fito ba ya dami yana so ya ji lafiyarta ya bar ta ita kaɗai a gida tun safe ya kira ta bata ɗauka ba ya tura mata saƙo kina lafiya ta karanta ta share shi wata zuciya ta ce ka kama kanka imran yarinya na neman janka a ƙasa da wannan tunanin ya fita a batunta amma fa tana ransa ranar lahadi ba aiki yana ɗaki ya ji fitowarta da safe ta shiga kicin yana jin haka ya fito falo ya zauna saboda ya ji kamar girki take sai da ta gama ta fito dauke da filet shaƙe da indomi ko gaishe shi ba ta yi ba ta shige ɗaki dauke da gorar ruwa ta ƙasan ido ya kalle ta dariya ta kama shi a fili ya furta imu ka taɓo a wutar dadi sai Allah kicin ɗin ya shiga ya ga iya cikin ta ta dafa cikin sa ya shafa ya lafi sosai yana jin yunwa intisar muguwa ce ko ta dafa da shi ko a cikin kicin ɗin ta ajiye haka nan ya dafa ruwan zafi ya sha ci sama-sama ya dawo falo laptop ɗinsa ya ɗauko ya fara aiki domin ya ɗauke mai hankali ranar haka suka wuni intisar har kai take kaudawa ba ta son kallon shi imran shi ma ya maze baya bari ta gane ya ganta shi ma ya nuna mata ya fita zafin kai washe gari monday ranar last paper su karfe goma suke da jarrabawa zai riga ta fita shi yasa da safen ya taka har ɗakin ta tana kudindine cikin bargo ta rufe ido kamar mai bacci bata san ya ganta ba tana danna waya tana jin sallamar sa. ta tusa wayar cikin bargo tana barcin ƙarya bai bi ta kanta ba ya ajiye mata leda hijaban yana faɗin ki amfani da su Ba na son ƙara ganin ki da mayafan nan ya faɗa lokaci ɗaya yana ɗora mata ɗari biyar saman leda ya kama hanyar fita yana gyaran zaman briefcase ɗin da ke hannunsa yana faɗin kimaneji ba kuɗi a hannuna daga haka ya fice ya turo mata kofar sai da ya tabbatar da ya bar gidan kana ta jawo leda tana dubawa ai da ta gwada sai da ta rike baki tana faɗin ta idan ni ce zan saka wannan kamar wata malama ta faɗa tana kallanta a madubi wata zuciyar ta ce kuma kika kisawa abu ya zama bala'i ilama wannan karan har da duka tuna haka yasa ta ɓata rai hijabin kala goma ne kala kala ga shi an yi musu ɗinkin zamani bata bar gidan ba sai da ta soya kwai ta sha da ti da biredi wanda sai da ma suna hanyar dawowa gida ranar ta gani ta ce su tsaya su siya kana ya tsaya ya siya musu shi shi ba ci yake ba ballantana yayi tunanin siyowa da kyar ta samu ɗaya daga cikin hijaban ta saka ya kai mata ya rufe mata diga digi ya ta iya matar imu take in ba ta jin magana maganin ta zai yi a dake ka kuma a hana ka kuka kuma a kidan lashinka sai dai ka gaji ka ba ma kanka hakuri lokacin da munari ta ganta a makaranta sai da ta kusa kaiwa ƙasa saboda dariya in ta sai kuka cikin shagwaba ta ce duk ban yi kyau ba ko ba yayi Imran bane ya kawo min wai kada ya ƙara gani na da mayafi Munari na dariya ta ce, tab Mrs Imran Abubakar malami take faɗa tana dariya wayarta ta fito da ita tana faɗin bar na yi miki hoto na ji daɗin ba su nasara labari dama ƙiris take jira sai ta sakar mata kuka ganin haka ya samu nari ta daina dariyar a fili sai da ta ga intisar ɗin idanuwanta duk sun kumbura alamun ta sha kuka ta tambaye ta sai da suka fito paper cosmetics ɗinsu suna ta murna suka samu waje suka zauna munari ta kalli intisar da ke fama da hijabi tana faɗi wai ya yi min dukan ki yayi ne na ga idanuwanki sun sauya dan dai kuwa ya da ki, wallahi tashi mu je ofis ɗin abba ki faɗa mai aure ai ya wuce wasa intisar ta dago tana kallon ta kafin ta ce wallahi bai taba duka na ba muna ce to me yayi miki daga ganin ki kin sha kuka a wannan idan naki in intisar ta kauda kai bata yi magana ba muna ta ce shikenan tunda ba kya son gaya min amma zan faɗa miki gaskiya in baki miƙe tsaye ba wallahi ya imu wahala zai baki kafin ki gano kansa kin gama jigata intisar ta juya tana kallon ta kafin ta ce mm, Na ga alama ranar da na je gidan nan nan ta shiga ba mana labarin abin da ya faru ta ƙara shi da faɗin haka ya dinka min tsawa da faɗa ina kuka bai lallashe ni ba ya ce ma in na ƙara damunsa sai ya yi ƙwallo da ni ni ba an ce mijina lallashin matarsa ba ni wallahi ya imu bai taɓa lallashi na ba munari in ma fushi zan yi bai san ina yi ba sai dai in yi na gaji na haƙura da kaina anya ko yana so na munari ta gyara zama an zo wajen da take son zuwa cikin hikima ta ce wallahi yana son ki so mai tsanani ma inda baya son ki ko sama da ƙasa za su haɗe ba zai aure ki ba har ya zauna da ki ba ki ga sajida da baya son ta ba ya sake ta haka ya mu yake ɗan kafiya ne da ra'ayi ba mai tursasa shi yayi abu dole sai abba amma ko shi baya yarda ya saka shi ya zauna da abin da baya ra'ayi sal ta jinjina kai alamun gamsuwa kafin ta ce ai bai taba ce min yana suna ba munar ta ce ai ba zai faɗa miki ke ce zaki saka shi ya faɗa ma bai sani ba sal ta ce ta yaya muna ta ce baki gane ba tsaya ma wai kun fara amarcin ne ko kuwa dai kina nan kina jiransa instar ta sayar da ido tana faɗin ba mu taɓa kwana ɗaki ɗaya ba tun da muka yi aure muna ta zare ido tana faɗin no wanda shi yasa bai yi laushi ba har yanzu ke kuma kika yarda baki ce mai kina jin tsoro ba in ta ce to ya zan yi ɗakinsa yake shigewa fa sai na bi shi muna da ce sosai ma irin su yayin mu sai da tarko ki bi shi ki dana mai tarkon da zai kawo kansa da kansa yana magiya intisar ta ce ta yaya hakan zai faru kamar fa baya son abin ne ni ko irin romance din nan ba mu taba yi ba ta faɗa abin na fitowa daga ƙarƙashin ranta munarar ta ma kasa magana in ta ci gaba da faɗin ina faɗa miki sirri ne saboda ke ƙawata ce kuma 'yar uwata wacce ban da kamar ki ki bani shawara ya zan yi munarar ta ce insha Allah insa zan baki shawara kamar yadda zan ba ma kaina nan munarar ta zauna tana ta karanta mata yadda za ta yi da dabarun mata in ta yi kasake tana jin kafin ta ce kin fa san ya imu muna ta ce ai shi ma mutum ne kamar kowa kuma namiji ne mai lafiya wallahi karyarsa ya tura kiran wannan majalisar ɗinkin duniya in kuma ya fara ɗanɗanarta to zai so kullum ya dinka ninkaya a ciki ina nan zaune za mu gani ya imi ya yi laushi sai yadda kika yi da shi insar ta ce allah yar uwata muna ta ce kina wasa ne dariya suka yi lokaci ɗaya suna tafawa insar na faɗin kalil ya shiga uku dariya suka zaga gaba ɗayansu sun ɗan jima a cikin makaranta bayan sun gama sallama da cosmet ɗinsu suka tafi ofis ɗin abba suka gaishe shi bayan sun gama shan ac da lemu suka mai sallama suka tafi daga bakin gate suka rabu kowace ta hau a daidaitan da zai kai ta inda za ta sauka suka rabu da intisar kan za ta gwada shawarwarinta to mai sauraro bari mu dakata a nan da karanto muku wannan littafi mai suna gidanmu. Allah